Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 sittin a Nijar kuma ana kama mu ne a tashar Mota Biyu Afrik da ke yammai kan mita 200.5 zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba bayan labaran duniya za mu kawo rahoto kan sabuwar doka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ayyana. abu mafi ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito abu mafi ala Yau muna son ku gaya mana albarkacin bakinku ku akan wannan babbar rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana domin tallafawa mata matan karkara sai ku kira ku ba mu ra'ayoyinku bayan mun buɗe layi ga lambar za ku iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma sai ku dakaci labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Saudiya na shirin amsa cewa ɗan jaridan nan da ya ɓace mai suna Jamal Khashoggi kashe shi aka yi a cewar rahotannin kafar labarai ta CNN. Kafar labaran ta CNN mai mazauni a Amurka ta ce majiyoyi sun gaya mata cewa kuskuren da aka yi wajen ƙoƙarin tatsar bayanai shi ya yi sanadin mutuwar khashoggi a cewar cnn da alamar waɗanda suka tunkari khashoggi ɗin sun nemi su sace shi ƙarfi da yaji su kai shi saudiya don a ci gaba da yi masa tambayoyi sai kuma abin ya zo da ajali kafar ta cnn ta ce ana kyautata zaton rahoton da saudiya za ta gabatar za ta ce da ba da izininta aka yi yunkurin sace khashoggi ba kuma za ta ɗau matakin ladabtarwa kan waɗanda ke da hannu a al'amarin an dai ga hashogi a faifan bidiyo yana shiga karamin ofishin jakadancin saudiya makonni biyu da suka gabata amma tun sannan ba a ji ɗuriyarsa ba shugaban amurka donald trump ya ce sarki salman na saudiya ya gaya masa wata tattaunawar da suka yi ta tsawon minti ashirin ta wayar tarho a yau dinnan litini cewa shi bai da masaniya kan abin da ya faru da hashogi wanda aka san shi da yawan caccakar yarima muhammad bin salman na saudiyar Shugaba Donald Trump a wata hirar da aka yada ta da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya yadda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China. Ya fi son bayyana al'amarin da takaddamar cinikayya kuma ya sha alwashin yin galaba. Ita ma China a wannan shiri na CBS jakadanta a Amurka Sue Tanhai ya ce zarge-zargen da ake ma China ba su da tushe. kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen china ya ce da wuya a ce wai al'umma mai girma irin china ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin amurka a maimakon dogaro ga kanta ya ce wannan bai yiwuwa ko misali zaratin wani shehin malamin fannin tattalin arziki a jami'ar john hopkins mai suna steve hankai ya gaya ma muryar amurka cewa tabbas amurka da china sun shiga yakin wato yaki a fagen cinikayya to amma fa china ba karamar wato ba kamar kasar japan ta shekara ta 1980 ba ce ya ce kasa ce fi mai karfin gaske To karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron amurka jim mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatinsa da za su yi murabus nan gaba shugaba trump wanda ɗan republican ne ya faɗa a wata hira jiya lahadi a shirin gidan talabijin na cbs mai suna 60 minutes cewa bai da alamar da ke nuna cewa mattis zai yi murabus to amma ya kara da cewa amma ina ganin in za a faɗi gaskiya shi ɗan demokrat ne idan da gaskiya ake son a faɗa to amma shugaba trump ya ƙara da cewa matis wanda janar ɗin sojan ruwa ne mai murabus mutum ne mai kirki wanda suke da kyakkyawar fahimta tare zuwa yanzu dai manyan jami'an gwamnati da dama ne suka yi murabus au eh, da ƙashin kansu au kuma an sa su yi hakan cikinsu har da jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya niki hali wadda ta faɗa a makon jiya cewa za ta yi murabus a ƙarshen wannan shekarar koriya ta arewa da koriya ta kudu sun yi wata tattaunawa a mataki na sama a shiyar nan da ba a harkar soji ciki mai cikakken matakan tsaro a yau dinnan litini tattaunawar ta taɓo batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin pyongyang a daidai lokacin da shugaban koriya ta kudu mun in ke kiran al'ummar duniya da ta saka ma shugaban koriya ta arewa kim jong un saboda himmar da ya bayar wajen kawar da makaman nukiliya to amma duk da wannan hasashe mun har yanzu kwararru na kafa kafa wajen tabbatar da cewa an yi wani abin kirki game da batun kawar da makaman nukiliya ministan shirin haɗin kan koriyawa chung yong ya jagoranci tawarar koriya ta kudu mai mambobi biyar zuwa panmunjom ciyaman ɗin kwamitin sake haɗa kan koriyawa wanda ya jagoranci tawagar koriya ta arewa ri songwon shine ya tarbi tawagar koriya ta kudin labaran duniya aka je daga sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla yan sai rahotanni kuma za mu fara ne daga za fara ne da na umar faruk musa kan sabuwar doka da shugaba muhammadu buhari ya fitar game da mutanen da aka ce an haramta wa fita daga kasar wanda a kansa ne ya zanta da ministan shari'a na najeriya umar faruk gareka Ministan Shari'a Abubakar Malami wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ba nauyin aiwatar da wannan dokar da gaggawa ya yi mun karin haske dangane da dalilan da ya sanya gwamnati ta fito da wannan dokar da kuma abun da ya shafi jerin mutanen da dokan nan za ta shafa. Amma abin sha'awa wanda ya kamata da la'akari da ita wannan oda ba yau fa aka zarta da ita ba. A bayan an zarta ita wasu da suke ganin da cewa odar nan za ta zama cutarwa zuwa gare su sun je gaban kotu suka gabatar da bukata na ganin cewa ainihin an soke ta an jingine ta kuma abin da ya kawo cece ku ce a halin yanzu shine ita wannan kotu ta bi bahasi ta bi kadin koken da su waɗanda ke ganin da cewa wannan oda ta cutar da su suka kai kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai na ganin da cewa ainihin dukiyoyi waɗanda ake zargin ire-iren waɗannan mutane sun kwashe ainihin ba su talwantar ba. Sannan abin sha'awa dangane da shi wannan har ila yau mafi yawan wasu shari'o'in nan da ake magana waɗanda kuma ake magana oda nan da aikin shari'o'i ne ga dadi wato ba wannan gwamnati ba ta fara mafi yawan shari'o'in shari'o'i ne waɗanda sun shekara bakwai goma ko biye. a gaban kotu amma sun kici sun kici yewa saboda waɗannan mutane ba a kanke dukiyar nan ba suna ta'ammali da ita suna sauya ma'auni wanda ya danganci da bahasin shari'a da ciki. da wannan dai shine ainihin takaitaccen bayani wanda ke da nasaba da ita wannan oda da ake ciki kuce akan. Akwai ɗansu lauyoyi yadda suke ganin cewa wannan doka kamar irin ta dokan nan ta biyu ce ta soji da shugaba buhari ya amfani da ita yana shugaban kasa na soji na cewar kowa mai laihi ne sai in kotu ta wanke shi wani martani za ka iya maida idan kai la'akari da cewar suna duban akwai icpc akwai efcc akwai yan sanda akwai kotuna da duk tsare-tsare na dokoki da zai biya ma gwamnati bukata na hana walwala ko yin sharhola da duke da ake bincike an ɗauki mataki a kai ba tare da an yi wani sabon kuduri na doka irin wannan da shugaba Buhari ya ba. Abu mafi ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito abu mafi ala shine ka auna ta akan ma'auni na halacci akan halacci na doka. Wannan mu'amala wannan dokar da ake magana ita wato eh, executive order number 6 an kai ta a gaban kotu domin auna ta akan ma'auni na doka kuma ainihin ita wannan kotun da hakkinta ne ta tabbatar da ingancin ta ko ingancin ingancinta ta yi huri akan ingancinta saboda haka magana eh, magana kaman da wata doka da ta gabata ko makamantan eh, ko makamantin sa ba shi bane abin abin la'akari shine ce halatta ta halatta a bisa ma'auni a bisa mizani na tsarin mulki ko ba halatta ba kotu ta yi hukunci ta halatta ta ta amince da ita ta amince da ingancinta ta kuma tabbatar da ita saboda haka magana ta kare akan wannan gaba ko ta yi kama da wata wata doka wadda ta shuɗe ko ba ta yi kama da ita ba ba shi ne abu muhimmi ba abu muhimmi shi ne sun ta halatta ko bata halatta ba ta inganta ko bata inganta ba a bisa mizani na tsarin mulki a bisa mizani na doka kasa to magana ta gaba ita ce ta mutane hamsin da aka ce doka haramci ga tafiye tafiyensu wajen Najeriya da kuma ɗansu dukiyoyinsu za a riƙe kuma za a sa ido a kan haka an fi da sunaye amma gwamnati ta ce ai mata azarbaɓi ba ita ta bada wannan jerin sunayen ba me yasa gwamnati ba ta haɗa odan nan da kuma sunayen waɗanda wannan dokar za ta shafa ba karo na farko ai idan ka bi bahasin ita wannan doka doka ce wadda ta bada dama na ainihin da na ci gaba da bin bahasi waɗanda ainihin ya cancanci dokar ta aiki da su saboda ka idan ka ba da list na mutum goma yau jibi bukata ta kama ta ƙarin mutum ashirin ko talatin bisa la'akari da inda da tsarin aikin ita wannan doka so uh, za ka ci gaba da bin bahasi akan wannan tsari ta ka halin da ake cikin uh, uh, a gwamnatance ba ta hidda wani list ba na cewa wane da wane yana amma abinda a gaskiyar al'amari ana gaba da tantancewa da ta la'akari da ita kanta eh, dokar da ta la'akari da kuma akan wa ta waje ba ta yi aiki eh, kamar yadda ainihin kotu ta tabbatar da ingancinta. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami kenan a tattauna da na da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Manyan siyasa To madalla to sai mu na biyu wanda Salihu Jibrim da Tamar Abari suka hada mana a ranar da Majalisar dinkin Duniya ta ayyana domin tallafawa matan karkara. a sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatoci da kuma al'umma da su tabbatar da kare haƙƙin mata a ko'ina suke wajen samar musu da filayen noma da kuma tsare su daga hukuba irin su fyaɗe da musgunawa da kuma ba su ilimi da lafiya domin samun nasarar cimma sabon shirin muradun karni na majalisar ɗinkin duniya na kawar da talauci a tsakanin al'ummar duniya baki ɗaya wannan kuwa in ji babban sakataren zai samu ne idan aka saka mata cikin sauran al'amuran da ya shafe su da kuma na yankunan da suke zaune ba wai su zama 'yan kallo ba a harkokin mulki da siyasa najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatta matan birane ma ke neman samun 'yanci ballantana na karkara abinda malama maryam garba na ƙungiyar fahimta da ke bauchi ta ce akwai matsala na baiwa mata damar tsayawa mukamai na siyasa a gaskiya in zan faɗa ni dai tun da nake ganin mata su haɓasa su fito mata sun fito wannan karo ba kaɗan ba amma an yi karo da abubuwa da yawa an nuna mana tsangwama an nuna mana kiyayya an nuna mana cewa mu mata ba komai ba ba mu isa mu komai ba ne kuma ina faɗi nan da babban murya cewa walla duk namiji da ka samu ya nasara ya ci gaba dole ne akwai mace da ta tallafa mishi babin ya jibrin amurka daga Legas. hadiza rana ce ta matan karkara kin san da wannan sallar ga abin santa ba ya aka yi muna a can a ƙauye karkara ba matsalolin mu muna so a taimaka mu kiwo muna kasuwa a taimaka mu da jari da ruwa na sha a gyara mu hanyoyi mu rika kai sana'o'in mu kasuwa da matsalar kiwon lahiya ba a raka ilimi na lakwal shi ma kuna so eh shi kuma muke so raka yara su samu ilimi na lakwal fatu adam to malama fatu adam gashi yau rana ce ta matan karkara ko kin san da wannan rana ban sani ba to kamar a matan karkara ana tuna da su ne a wannan rana a kula da kamar matsalolinsu da kuma wasu bukatunsu da sauransu eh. kamar wani irin ku a bangaren karkara ko wani irin bukatu gare ku to muna bukatu da kamar ruwa kamar tafuna da kiwo da masana'anta muna so a samu muna so mu rika sana'a kawai muna zama haka nan kuma mun iya sana'a mun iya mai mun iya kiwo mun iya ban ruwa in mun samu eh duka muna so kawai gwamnati a taimaka mu kawai da furuji tamara labari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. a gaida su to kamar na ce yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana domin taimakawa domin tallafawa matan karkara shi yasa muke so ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku za ku kira akan lamba ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum salamu alaikum barkamu wannan rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana domin tallafa matan karkara shi sa muke so ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku ba mu ra'ayinku akan wannan rana za ku iya kiran mu akan lamba ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar Assalamu alaikum wani na kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. malami sunanka? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To malam ka bamu albarkacin bakinka me yake so ka ce a wannan rana? To <laughs> a wannan ai wannan kawai da majalisar ɗinkin duniya tana warewa ne domin munan a nan afirka ai matan karkara ai su suke fito wahala saboda za a ga masu karkara ita za ta je ta ce gurgur za ta ce wani namiji abinci ita za ta je ta sissika ita za ta je ta kai nika ita za ta je ta je gora ta ɗebo kayan gona daga toyi na wani jin daɗi a gurin matan karkara da haka ne abin da nake gani gaskiya ai majalisar ɗinkin nuna tana fito da irin wannan rana ne amma gaskiya akwai kalubale a afirka especially ma mu yan najeriya to ana so in dai ana so a tabbatar da wannan ya kamata a ce ana samun ci gaba mun gode da kano sai mu je sokoto salamu alaikum Wa alaikum salam. Me sunanka daga me albarkacin bakinka? Suna na Idris ina kiran ku daga nan cikin garin Filis ko gudu local government Sokoto State. Ok to malam Idris. Malam Idrisa faɗi mu je. Oh ra'ayina ni gaskiya wannan rana ta yi daidai. sai dai akwai kalubale gaskiya ya kamata majalisar ɗinkin duniya da kayar da wayar da kan a ta gaskiya akwai sauran abubuwa jiya da ba a musamman yankunan karkara mhm. wannan rana kaga yankunan karkara kuma ba su san da ita ba mhm. mata ya kamata gaskiya hukumar wanda ya ɗinkin duniya ta hito da wasu musamman kafa labarai na ciki da na waje saboda su wayar da kan mata su san wannan rana su yi unguwanni san cewa akwai wannan rana. shi a gudunmuwa ta idris daga philips ko gudu local government sokoto state ta kudu to mun gode sokoto sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc sai ku kire mu ku ba mu albarkacin bakinku muna da bauchi salamu alaikum eh, alaikum salam me sunanka Eh, sunana Adamu Umar Ok Malam Adamu ba mu ra'ayinka akan wannan rana. Wato wannan rana muna ganin da fada shi tun da wurin da ya kamata su yi wanda suke dai iso mu amma yanzu program din na an jima ana yi amma matan karkara har yanzu ba su da labari. Tunda abin da yake bayyane shine wannan ranar kawai ake faɗa amma wani program din su duk da iso mu ba ya kamata su ɗauki mataki wanda za a bi shi tun daga kan Najeriya local gamma state zuwa local government. to mun gode Allah ya sa shugabannin za su ji yanzu mu leka a Jos Plato wani akan layi Assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa mai magana Bala komanda ne daga tsakiyar garin Bukur Plateau State ok malam Bala ba mu ra'ayinka to ra'ayi na gaskiya gwamnatin tarayya da sauran ita gwamnati da ta fito da wannan rana ba wai ta dinga ayyana rana irin wannan ba a dinga yin shi a aikace tunda mutanen nan suna neman taimako mata da suke ƙauyuka suna neman taimako suna neman tallafi ba wai a sa ranan ba a dinga neman inda suke a taimaka musu shine lallai shine ka'ida amma an ba da an ware wani rana aka ce wai rana na mata ne na ƙauye ko kuma su abubuwa to sai dai a faɗa an faɗa ne kawai malam bala mun ayyana shi na malam bala mun gode kwarai insha Allah za su ji yanzu sai mu leƙa a Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah Bello magabacin Mola a Sokoto Najeriya. Gwarba ne gama. To muna jin ka, me ra'ayinka? Kan kula da hakkin mata. Mhm. Ya kamata masu je hukumomi su kula da hakkin mata. Mata su ne iyaye na kowa da kowa gurgudu. da haka ya kamata a kula da hakkin mata a darsa su aika waɗanda sun kawo su kima Ana kula da hukukan na zamantakewa. To mun gode mun gode kwarai yanzu sai mu je a Kebbi daga Sokoto sai mu leƙa Kebbi. Eh salamu alaikum. Hello? Alo salamu alaikum. Amin alaika salamu ina wuni. Eh wane ke magana kan akan layi? Eh da ba mai fata ya wuri. To sai ka ba mu ra'ayinka me ra'ayinka kan wannan rana? to da farko dai ina so in jingina ma majalisar ɗinkin a kan wannan mataki da ta ɗauka na tunawa da muhimmancin mata aka ware wannan rana da kamata yau a matsayin ranar mata na duniya amma anan hakika mata a kasashenmu na afirka ba su more ma wannan rana ba sakamakon irin kalubale da suke fuskanta misali yanzu za ka yarmar yari a haimar fyaɗe maimakon a ce an ɗauki mataki na fato mata yankin kanta sai ka ga abin ya sha ruwa wato da fatar nan zuwa gaba za a ba mata yankin su kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ina godiya to mun gode kwarai taraba yanzu sai mu je a Niger State salamu alaikum wa alaikum salam barka kuna lahiya me ra'ayinka kan wannan rana ina magana da Ibrahim mai wanki hula a garin Mai Gode a Kimba to malam ibrahim me ra'ayinka kan wannan rana gaskiya wannan rana ra'ayina kan ta mu dai matan mu na afirka gaskiya ne dai mutum mutu musu juyayi kawai don saboda bangaren da hukuma dai gaskiya ba su ma san da musamman ma mu da muke karkara ba ma san da wannan ranar ba daidai yanzu da muke jin suke faɗa a rediyo to me kuka san ganin shugabannin sun muku gaskiya babu wani abu da suka da bangaren jin daɗin rayuwar mata musamman mu dan Najeriya dai babu shi to mun gode yanzu sai mu je a Taraba wane ne akan laya Taraba Salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da Haruna mai da daga Ibi Taraba State ok malam Haruna me ra'ayinka kan wannan babbar ranar eh to ra'ayi na gaskiya ina so gwamnati ta sa ido akan hidiman mata saboda gaskiya mata suna wahala yawa ra'ayi na kenan a tashi lafiya haruna mai da daga ibi mai wankin wanda. to malam haruna mun gode yanzu kuma sai mu je a jihar Bauchin Najeriya salamu alaikum wani ne akan layi wa alaikum salam suna na ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi to mun gode me ra'ayinka kakan wannan ranar To ra'ayina dai har ga Allah mata irin na karkara hakika suna shan wahala musamman wajen lafiyansu da kuma abin da ya shafi ilimi. Yana da kyau gwamnati su kula da wannan lafiyansu da kuma basu ilimi su ma a goga kafada kafada da na cikin gari kuma yana da kyau a kula da su kwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To Haruna mun gode kwarai daga jihar Bauchi yanzu sai shirinmu na karshe. labarai a takaice labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa da sabon shiri na labaran wasanni To bari mu fara da Najeriya wacce duk da nasarar ci hudu da babu da ta samu a kan Libya a wasan da suka yi ranar Asabar a garin Uyu. Hukumomin kwallon Najeriya suna son 'yan Najeriya don da su kara kaimi a wasan su na gaba da za su yi in Allah ya mu a gobe a ƙasar Tunisia. 'yan najeriya tuni suka riga suka bar najeriya din domin isa can kasar tunisia don wannan wasan da za su yi wanda bangare ne na gwagwarmayar da suke na ganin cewa sun shiga gasar cin kofin kalubalen ka na afirka wato africa cup of nations wanda za a yi baɗi in allah kan a ƙasar kamaru to su dai yan super eagles na nigeria din wato abinda suke kokari shine su ga sun koma cikin wannan gasa wacce sau biyu suna kasa zuwanta a shekarar 2015 da kuma wacce aka yi bara 2017 to shine suke son kada jirgin wannan wasan ya basu idan a je kamaru ita wannan gwagwarmaya tun watan yuni da ya gabata suka fara yanta amma kuma suka fara shan kashin ci biyu da babu a hannun yan afirka ta kudu suka zo wasa a nan najeriya din amma daga baya a watan da ya gabata suka je suka kwance haushinsu suka wa kasar seychelles ci uku da babu har yanzu game da kokarin da kasashe suke nasa shiga wannan gasar na cin kofin kalubalen ka na afirka shi ma eric bailey da ke buga manchester united ya taimaki kasar shi ta cote kwabar coast ta lallasa jamhuriyar afirka ta tsakiya da ci hudu da babu a wasan da suka yi wanda ya sa yanzu 'yan afirka din suka zama na biyu a rukunin su bayan kasar gini wacce ta mata ce ruwan da ci biyu da babu to hatta ita kanta wadda ake sa ran ta zama mai masauki wato kamaru na shi gasar da za a yi bardin din ita ma ta samu cin malawi ce da babu abin da ya sa wannan ya baiwa sabon kocin ta clarence seedorf wato nasarar shi ta farko tun da ya fara jagorantar kungiyar kwallon kafa ta domin ta balance to bari mu gargare a kasar saliyo inda shugabannin kwallo suke can suna ci gaba da cece kuce inda kuma ministan wasanni na kasar ibrahim lanke ya fito karara yana zargin madam isha johansson wato wacce take mambace ta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar a kan cewa ita ce ta sa aka sawa ƙasar saliyo hani wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta samu taramcin taba kwallo na wani lokaci a taron da ya yi kira na manema labarai a ranar alhamishin da ta wuce a birnin firita ne ministan yake fitowa karare na zargin ita madam johansson da cewa ita kaɗai ce ba tare da kowa ba ta tuntubi hukumar fifa ta nemi a kargafawa kasar tata wannan takunkumin to ita dai madam johansson da kuma christopher kamara wanda suke shugaba da kuma sakatare na hukumar kwallon kafa ta saliyo duk an dakatar da su kuma ministan ya ce dakatarwa tasu dole a aiki da ita tana nan daren bayan da ta je jima abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan mun ku lafiya to madalla yan sai shirin na karshe labarai a takaice To a takaice kasar Saudiya na shirin amsa cewa ɗan jaridan nan da ya ɓace mai suna Jamal Khashoggi kashe shi aka yi a cewar rahotannin kafar labarai ta CNN. Kafar labaran ta CNN mai mazauni a Amurka ta ce majiyoyi sun gaya mata cewa kuskuren da aka yi wajen ƙoƙarin tatsar bayanai shine ya sanadin mutuwar Khashoggin a cewar CNN da alamar waɗanda suka tunkari Khashoggi. sun nemi su sace shi karfi da yaji su kai shi saudiya don a ci gaba da yi masa tambayoyi sai kuma abin ya zo da ajali shugaban amurka donald trump a wata hirar da aka yi da shi da kuma aka yada da daren jiya lahadi a shirin gidan talabijin na cbs mai suna 60 minutes ya yadda cewa amurka da china sun shiga yaƙi na cinikayya ya fi son a bayyana al'amarin da ta takaddamar cinikayya kuma ya sha alwashin yin galaba ita ma canar a wannan shiri na cabs din jakadanta a amurka soye tinkai ya ce zarge-zargen da ake mata ba su da tushe kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen ƙasar ya ce da wuya a ce al'umma mai girma irin china ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin amurka a maimakon dogaro ga kanta shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron ƙasar jim mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'o'in gwamnatinsa da za su yi murabus nan gaba shugaba trump wanda ɗan republican ne ya faɗa a wata hira a jiya lahadi cewa martins watakila ɗan da makaranni da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in allah ya kai mu da karfe shida na asuba a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniyan namu eh, greg burns abdulaziz adili turo ke cewa mun bar ku lafiya daga washington dc